'yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more. Masaure Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Babu abin da ta dama talaka hankali ko kamar tsaro. Mu samu tsaro da zaman lafiya mu koma gidajen mu inda iyalanmu ya kasance muna kiyo muna kasuwanci. Abin da muke bukata na farko tsaro, na biyu muna bukatar ilimi, na uku muna bukatar yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya ma talaka. Yawan dabbobin namu ana samun amfani sosai. To haka ya kamata mu gane amfanin kuradiya, tunda mu ma 'yan ƙasa ne kamar kowa. Yau shirin na ɗauke ne da bayanan 'yan Najeriya mazauna yankin kudu maso yammacin ƙasar game da abubuwan da suke sa ran samu daga sabbin gwamnatocin da aka zaɓa a kwanakin baya. A dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma shi hana su da gaggawa. Madalla. Masu yayin da makonni kalilan suka rage a rantsar da sabbin shugabannin da za su ja ragamar gwamnatoci a Najeriya bayan kammala babban zaben kasar. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana abubuwan da suke sa ran gani a matakan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin jihohi da za a girka nan gaba. filin 'yan ƙasa da hukuma ya leƙa yankin kudu maso yammacin Najeriya inda ya zanta da 'yan arewa mazauna can dangane da muradunsu ga sabbin gwamnatocin da za a kafa a ranar 29 ga watan Mayu na gobe idan Allah ya kai mu. Hassan Umar Tambuwal shine wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Badun na jihar Oyo ya kuma tattauna da 'yan arewa mazauna can game da wannan batu. a hali yanzu dai an kammala zaɓuɓɓukan gwamnoni 'yan majalisun jihohi da na tarayya tare da zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya sai dai ɗan abin da ba a rasa ba to ko mai 'yan Najeriya suke bukata ga sababbin shugabannin da aka zaɓa ga wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo Najeriya ga abin da suke bukata game da sababbin shugabannin. Sunana Abubakar gidan Gero. Shugabannin Najeriya abin da muke fata gare su tsaro. Najeriya babu tsaro, babu ilimi, babu hanyoyi ga mutane tsaro babu shi awo an cuta ma mutane da yawa na Najeriya cikin dukiya dukiyoyin da anka hana aka raba mutane da su abin ya yawa an kuma kashe mutane da yawa haka tsaro muna bukata ta ga sabon gwamnati mai shugaban tattalin shigowa hanyoyi babu yan ka zo sai ka yi jikin jikinka tsakanin ka da kai da inda za kana in ka dawo sai ka yi jinyar jikinka tsakanin arewa da kudanci in ka zo ka sauka ga gari sai ka yi jinya jiki saboda babu hanya sun yi ramu babu hanyoyi gwamnati ba ta yi ba ko kuma ko ta bada kwangila an cinye kuɗi ba yi ba ta wace hanya kuke neman wannan tsaro to ta gwamnati ta sama ta Abuja wato kana nan shugaban kasa ke a shugaban kasa da kuma gwamnonin ai har da gwamnoni mm, da shugaban kasa shi shugaban kasa shi ababa amma gwamnonin har da su don an wani gwamna yasa yayi yayi sako sako abin na wuce wuri mm, don shi ya kawo wannan sakacin shi ya kawo wannan lalura ta wahalar mutane a amshe musu dukiya a wawace su a gidajen su suna gaga muhammed an yi zaben sababbin shugabanni waɗanne irin ayyuka kuke son waɗannan shugabanni su muku abubuwan da muke so su da suna da yawa kana akwai ayyuka nan da ake yi na ci gaba ga kasa kowa ya san da su wanda yake duk mutumin da yake zai fito zai takara akwai abubuwan da alƙawlan da yake dauka don yana so yake zan muku abubuwa wanda yake kuma da kanku za ku gane kun samu gwamnati kar a yi mana irin alƙawulla na baya don gwamnati baya ita duk wanda dan Najeriya in zai zama kai shi adalci bai ga abubuwan alƙawlan da an kai ba don ai kamfe da tsaro tsaro kuma babu sai taɓa lalacewa irin yanzu ayin tattalin cewa za talaka zai gani a ƙasa talaka ko ya ga mugun abu a ƙasa don talaka bai ga abinci gaba ba tsakani da Allah yanzu talaka kai kake da kuɗinka ka je ka sa su a banki wai sai in za ka ji a sai ka sai wani ci gaba ne kai kake da kamar miliyan goma ko miliyan biyar a zo ka zo a ce a baka dubu biyar ko dubu shida wai yanzu na an fara bada dubu ashirin to kai da kake da mai zakkuwa ya so saniya ga mutumin daji ko da je sowa wake ga mutumin ƙauye ka zo da dubu ashirin mutumin da yake garin su ma babu sabis ya za ka yi ka tura mai kuɗi kaga nan a takaice talaka bai ci gaba ba ya ci mu babu abin da ta dama talaka hankali kamar tsaro kuma talaka babu abin da yake so illa tsaro don kuɗin gwamnati dama na mai aikin gwamnati ne to kai mutumin da yake zanne lahiya da yake zuwa noma sai ka noma abinci katon banza ya zo ce ba za ka dauka ba sai ka biya shi haraji kuma shi ba gwamnati bane kuma gwamnati ta san inda aka yi abubuwan nan mafi yawa duk wanda a cikin Najeriya in zai faɗi gaskiya akwai garuruwan da yake suna ji sun noma abinci ya kai daidai ta cire amma yan da sun hana musu cire kuma ina gwamnatin take ba ta san da wannan abubuwan ba a halin yanzu kana sa ran cewa waɗanga sababbin sabbin shugabanni da aka zaba a Najeriya kama da shugaban kasa da gwamnoni da sauransu da 'yan majalisa za su cika alkawarin da suka ɗauka muku. Muna musu kyakkyawan zato kuma muna musu fata Ubangiji kada Allah sa su mun alkawari irin na waɗannan baya. Muna musu fata Allah sa alkawarin suka ɗauka masu cikawa na. Ba mu fata a ce wata gwamnati ta tawo a ce gwamnati ta wuce Allah ya sa wa gwamnati da ka zaba ta yi wacce albarka. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka. Ni Alhaji Abu Maga. Me kuke bukata ga waɗannan sababbin shugabannin da aka zaba yanzu? Shugabanni muna son su yi mana adalci, mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajen mu inda iyalan mu ya kasance muna kiyo, muna kasuwanci, muna yin yadda muke so. Shine muke neman alhurma gare su don Allah su ba mu gudunmuwa bisa ga zamantakewa mu da mu su. A can baya kana cewa shugabanni kamar ba su yi muku adalci ba. A wani fanni ko wani sashe ne kake ganin shugabannin suka shuɗe sun kasa? A fannin da zama hulɗa mu da gidajenmu duka ba su mana adalci a kan shi ba saboda mutum na son gidansa ba zai zauna ba mutum na son gonar shi ba zai noma ba saboda rashin tsaro saboda bamu da tsaro gaskiya tsakanin da Allah yanzu kamar irin Zamfara kebi Sokoto gaskiya ko matsalar tsaro dukkan abun da mutum zai samu ya kasance baya gidansa ko baya noman gonarsa abun da zai ci ya kasance ya mai karanci akwai matsala gaskiya har yanzu tsaro muna da karamcin shi sosai muna da karamcin tsaro sosai amma muna fatan Allah shi kawo mana doki mu samu zaman lafiya sunana Abdullahi Yauri Abdullahi an zaɓi sababbin shugabanni me kuke nema kuke so ku gani ga waɗannan sababbin shugabanni fatan mu dai a gare su wanda muka zaɓa muna musu fatan ubangiji Allah ya ba su ikon ya mana adalci amma ayyukan abin da muke bukata na farko tsaro na biyu muna bukatar ilimi na uku muna bukatar yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya ma talaka talaka yana cikin ukuba domin irin halin da talaka yake ciki yanzu ko asibiti mutum ya je in ya duba yana ganin irin halin da mutane suke fama da rashin kuɗi da rashin babu a samun kashi dinnan kasuwan ne ba kashi don haka muna neman sassaci Allah ya mana sassaci adalci shugabanni su yi mana adalci sadda lokacin da Buhari ya zo muna cewa muna jin daɗi Buhari ya hau Buhari ya hau za mu samu canji sai ya kasance mun samu canjin da ya zamanto ayyalin ka waccan tsadar rayuwa da muke fama da ita misali a lokacin ana sayar da shinkafa kamar naira dubu bakwai da ɗari biyar an waye gari muna sayan shinkafa dubu ishirin da biyar ana sayar da taliya naira ɗari da hamsin mun waye gari muna sayan taliya ɗari hudu da saba'in muna sayan ororo naira ɗari biyar sai muka koma muna sayan lita ororo naira dubu ɗaya da ɗari biyu idan muka bar uh, matakin ƙasa muka dawo a matakin jiha a nan jihar Oyo kamar shugabanni suna muku abin da a daidai nan shugabannin jihar Oyo gurgudu suna kwatantawa dai idan ka duba makarantun nan su za ka ga makarantun nan su na gwamnati ba a biya yawanci yan takardun da ake ba yara bai wuce a ce su karɓo ɗari uku ga uwayensu wasu takardu da za su ci gaba suna amfani da su amma duk wani abubuwa da makaranta ke yi sukan yi muna inda ba private ce makarantar gwamnati kyauta ne kuma ba tare da la'akarin cewa ku ba yan asalin jihar Oyo ba ne. babu bambanci ba su da bambancin da suke mana bangaren wai su bibi cewa addini ko kuma bangarancin kabila da babu dan haka muka tsaya muka dage ko a zaɓe mun zo wajen zaɓe kuma mu nuna bambanci ba mu nuna koyi mu mun zaɓi wanda muka ga cewa ya cancanta ne sunana magaji dan malam gada wanda kai makiyayi ne wani insha Allah me kuke so wannan sabar gwamnati ta dawo karo na biyu ta yi muku anan jihar Oyo to alhamdulillah abin da muke bukata yana da yawa sai dai mu faɗi kaɗan na ɗaya dai muna neman tsaro ga mu makiyaya saboda dabbobin mu da sauransu sannan muna nema yi muna burtulla sannan muna nema yi muna irin wuraren da ya zamanto makaranta saboda 'ya'yanmu yanzu gaskiya muna son yanzu ko ana so yau dan shi ya ilimi saboda ilimi da asibiti kaga yana amfani da kowa da kowa Allah insha Allah dam muna bukata ai muna dam muna bukata kuma a sa muna sololi haske inda ya zamanto dabbobin mu in dare macici ko zai shigo iya akwai sololi ana iya haskakawa a gani shine muke bukata a taimaka muna da Allah ai muna to kun makiyaya a nan jihar Oyo kuna da yawa ba ha ganin cewa idan kuka ce ai muku duk waɗannan abubuwan da kalli su ba za su wa gwamnati nauyi ina ba su yi ma gwamnati yawa ai ko mu muna da kayan ci gaba domin muna da ne jihar Oyo da suke da amfani da yawa yawa waɗanda ya zamanto ko ina akwai kasuwa karori karori kuma karorin na ana samun amfani gare su mun ga in saniya za ta shiga za a karbi ɗari biyar in za ta yi to za a karbi dubu ɗaya da ɗari hudu kaga ko su ana samun ci gaba gare su yawan dabbobin namu ana samun amfani sosai to haka ya kamata mu mu amfana ga kasuwan nan mu gane amfanin mukuraɗiyya tunda mu ma 'yan ƙasa ne kamar kowa. to Allah ya kyauta kuma ya tabbatar da muradi. Masu da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala. sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu da rashin aiki daga labaita. koyawan banza ko sata